ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan ka yan uwa musulmi muna mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan rana ta laraba shida yau daidai ga watan ramadan har mun shiga kwana ta shida kuma ashirin da tara ga watan hudu dubi da ashirin a kalandar bature a ci gaba da tafsirin wanda ke gudana kamar yadda aka sani a yanayi na zaman gida a yanayi na abin da ake kira lockdown bisa nufi da tsari na Allah muna ƙara tawassuli zuwa ga Ubangijinmu da kyawawan sunayensa da sifofinsa tsarkaka masu tsada da ayyukanmu na kirki da muke fata sun karbu Allah ka yaye mana wannan musiba Allah ka yaye mana wannan annoba waɗanda suka koma gare ka ya Allah a cikin wannan yanayi Allah ka rubuta musu shahada ka yaye mana wannan tashin hankali ya rabbal alamin ah, kuma Allah ya sa mu ɗauki izina mu ɗauki abin lura mu ga cewa waɗanda ke ganin sun isa Allah ce to ba ku isan ba kullum muna mai ta wannan duk wata ƙwarewa a ɓangaren magani to an ga iyakan ƙwarewa akwai waɗanda matsayinsu da mukaminsu ya kai duk inda ake nemo magani a duniya su fa sun wuce wannan in matsayi ne to ta kai sun mutu kuma ana ma tsoron gawansu sallatar gawansu aka yi amma ma ana gaya ma waɗanda suka yi sallatar gawan kada ma su tunkari fada shugaban kasa wannan ba ƙaramar aya ba ce a zuwa ɗauki ainihin wato makara ana nesa nesa da ita zuwa ta'aziyya ta zama garari na'am abin musamman a nan kano abu ya zama kamar sai ka ce canfi a idan wane mutu allah karko je gun ta'aziyya wannan ba karamin tashin hankali ba ne to kuma a lokaci guda aya ce gare mu gaba ɗaya inna fi zalika la aya wa makana aktharuhum mu'minin to Allah ka sa wannan aya mu ayantuwar kuma ita ce sallama wa Allah saduda kan hukuncin ubangiji da yadda da kasawarmu <clears throat> da kuma kiyaye dokokinsa da kuma ɗaukan matakin da duk aka ba da shawara ƙwararru suka yi bagana kai sannan muna ƙara jaddada kira ga masu mulki da waɗanda abin ke kamsu su kalli halin da jama'a ke ciki samar da abin da mutum zai ce sha wannan ba ƙaramin alhaki ba ne ƙasashen da aka ce sun ci gaba muna samun labari sai ga mutum na zaune kawai sai ya ga alat a cikin account ɗinsa na banki saboda ana ganin ba za a ce ka zauna a gida ba kuma taimaka maka ba saboda wata cuta za ta kuma yaɗu za a ji da korona ne ko kuma da yunwa to lallai lallai muna roƙo Allah ya taimakawa waɗanda ke da nauyi a kansu su zana da wannan nauyi su kula a lokaci guda kuma talakawa kuma su ƙara haƙuri da fahimta saboda masu mulkin da mu da ake mulka ai babu wanda ke sa wannan abin ai kowa duk abin ya dame shi to sai a yi ma juna kyakkyawan fata a yi ma shugabanni addu'a ta gari da fata Allah ya musu jagoranci na gari wannan hali da muke ciki muna cewa la haula wala quwwata illa billah Allah ya samu dace eh. to ah, tambaya injiniya Dunoma ina faɗa sunan daidai yace assalamu alaikum shehi alaikum salam misali mace ce mijinta ba ba a gan shi ba tsawon shekara hudu to sai aka raba auren sai kuma daga baya shi tsohon mijin ya dawo kuma ta haifi yara biyar da sabon mijin tambaya anan yaya matsayin aurenta da tsohon mijin sannan ya'yan da ta haifa nawaye a cikinsu to dangane da maganar mace wadda mijinta ya yi tafiya ba a gan shi ba aka neme shi aka rasa haka ne? aka nemi wannan mutumin aka rasa sannan bai dawo ba sai bayan watanni ko ka ce shekaru ma aro-aro madalla bayan shekara hudu da ba a gan shi ba to shi shikenan sai aka raba auren to dama ai abin da ke akwai shi ne. akwai ɗaya daga cikin makarantu na fiqh da ke cewa idan mace mijinta ba a gan shi ba shekara ɗaya har hudu to shi shikenan wannan wannan mutumin ko wannan auren za a raba shi an gane ko saboda gudun kada ita matar ta cutu la'alla misali yarinya ce mai kuruciya tana da jini a jika idan ka ce ta ci gaba da zama wannan lokacin sai ta takura ta kuntata magana cewa a'a a bari ta sai dukkanin sa'annin mijin nan nata a shekaru irin nashi in an neme su an rasa su mutu tukun ta wani sabon auren wannan akwai takurawa akwai kuntatawa saboda haka idan har an kai wannan shekaru aro-aro kuma sannan ba abin nan ba shekara hudu a wata fatawa wanda ake danganta ta ga malikiya cikin abin da nake tunawa shekara hudu cur idan ba mijin bayanan ba labarinsa to alkali shi zai raba auren an gane ko saboda darura ta taso akwai zarar gare ta akwai kuma manfa'a mai manfa'a ɗorewan aurensa to babu shi yarinya ce tana da ƙuruciya ƙaddara idan mai shekaru ne ta wuce 40 50 60 la'alla sha'awar zama da miji ya yi ƙaranci ya ja da baya to a nan babu laifi ka ce to in ta ce ita ta yadda za ta zauna illa ma Allah sai mijin ya dawo to wannan wani abu ne kuma daban amma a lokaci nata na ƙuruciya da yarinta baka iya takura mata a takaice dai bayan shekara hudu bisa wancan makarantar idan mijin bai dawo ba Shi shikenan alkali ya kashe auren a aura mata wani dan kada abin ya zama rigima a ce kotu zai saboda ta kalli maslaha babu labarinka ba sa inda kake ba ba bayani ba da shiga wata zama ba in ya dawo kaddarato shine bangaren tambayar hmm. bayan ta yi aure da sabon miji har suna da 'ya'ya to ai in dai an daura aure alkali ya yanke hukunci an kashe wancan aure ai na halal ne in wancan miji tsoho ya dawo to wannan samun magasa ce to ai ba matarka bace kuma dalili kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da fata an gane ko to Allah ya samu dace tambaya ta biyu mutum zai iya shan azumi saboda tsananin zafi da ake yi mutum zai iya shan azumi saboda tsananin zafi da ake yi misali ka kamar mu a kano an ce ma'auni na zafin ya kai wato awo ko arba'in ne ne arba'in hadda wani abu zafin ya kai zafi sai wasu ke ganin ko mutum zai iya shan azumi to inda haka ne dukkan ba za su yi azumi ba kenan ko sai mu ce a tambaya akai sai mu ce amsa ko muke bayarwa in likita misali ya auna jininka ya ce e yanayin zafin nan ya haɓaka yanayin lafiyarka ta yadda za ka iya cutuwa sosai da haka hanya ɗaya da za ka bi kawai shi ne ka sha azumin nan to wannan bisa ainihin medical report bisa yani alƙararar tubbi wata tubbi to wannan sai ka sha azumi bisa wannan dalili amma ba wai don kawai a zafi saboda zafi ka ce za ka sha azumi ba inda haka ne kamar da na faɗa duk waɗanda ke gari sai su sha azumi kenan domin a lokacin da wani yake ganin ba zai iya ba wani kuma zai iya da haka idan kai yanayinka ya sa gaskiya idan kai azumin nan ana ma'auni na ya kai 45 degrees celsius zai haifi maka da wani ciwo da wata matsala to ai hukuncin hukuncin mara lafiya ne sai ka sha bisa wannan dalili na rashin lafiya kuma ana tsammani ba a'a ciwon ne gashi nan karara to sai ka sha azumi saboda wannan dalili ba wai dan zato ba dan kamar da na faɗa in ka ɗauki wannan sai zamanto kowa ma a Kano kenan sai sha azumi Allah ya samu dace tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi barakallahu fikum an samu ganin watan azumi a Najeriya amma ba mu gani ba a Sudan sai na ga sun tashi da azumi a ƙasar Sudan ne ko yin hakan ya halatta muna ganin wannan ba daidai bane su yi haƙuri tunda suna Sudan hukuncin su hukuncin Sudan ne in ba haka ba tsakanin Sudan da Najeriya bambancin awa nawa ne bambancin awa biyu ne saboda yankin Sudan da saudiya kusan ɗaya ne kenan idan lokacin da ake sallar azahar a najeriya su ma sai su yi lokacin da ake sallar lisha a najeriya su ma sai su yi tare da lokacin ya ma wuce a can to in ku haka ne a ƙasar da kake a yankin da kake ya kamata ka tsaya ka bi kuskure ne wani ya ce zai aiki daga najeriya alhali yana nesa mafi alkhairi li kulli baladin ru'yatuhu kowace ƙasa ta yi aiki da ganinta to kuma ƙasa a nan ku hukuncin ku hukuncin wancan ƙasar ne tunda dokokin ƙasan ke aiki a kanku idan kuna karatu a can dokokin makarantu sudan ke aiki a kanku in mutuwa aka yi tsarin da suke bi na binne gawa ko da ke na musulunci ne amma nasu zai aiki aiki a kanku lokacin shan ruwan sai kun yi hakuri in an sha ruwa tukun an gane kuma sai mu tambaye su tunda kun ɗauki azumin to shikenan a sai ku sha ruwa daidai lokacin sharuwar najeriya domin a sudan sai an sha ruwa da awa biyu tukun za sha ruwa a najeriya sai ku haƙura ta yi awa biyu zai yiwu ba zai yiwu ba to tunda ba zai yiwu ba kuwa sai ku haƙura da ganin ku bari sai ku dawo najeriya tukun ku yi aiki da ganin can kasar da kuke wannan shine mafi alkhairi insha Allah ta'ala Allah ta'ala a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta ƙarshe neman ƙarin haske ne game da matsalar tarbiyya dangane da masu da'awar ilhadi wallahi wannan musiba ce babba daga tanan tana kunno kai cikin al'umma da kuma 'ya'yan musulmi ah, amma abin da ke janyo wannan abubuwa ne da yawa akwai factors da yawa farko dai akwai karancin rabo na tarbiyya daga yara masu irin wannan abu din ko kuma akwai tarbiyyar da suka samu daga iyaye amma sun gama da miyagun abokanai da kuma gudunmuwa na wasu daga cikin iyaye mata marasa hangen nesa da ƙaryar wai soya ga 'ya'yansu daga ciki kuma akwai tasirin karance-karance marasa alkhairi da kuma ƙarancin ilimin addini to wannan ba karamin fitina ba ne ilhadi da inkarin allah na nan wannan musiba ne ai kamar labari da muka samu wani yaro na yi bayanin da zuwa tafsirin turanci da ma na hausa jiya eh, kaza kaza ya je ya fada aka samu lauyoyi a kano suka ɗau mataki wanda abin da ya kamata kiran matakin da ya kamata saboda jan hankalin irin waɗannan fitinannun yaran su dawo zuwa ga hanya a ce har ka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah to wannan matsala ce babba kuma za ka iske wato masu da'awar 'yancin ɗan adam inda ba sun ga waɗannan yaran sun lalace ba ba ruwansu da su inda sun tadda yaran multazimai ne suna riko da addini yawai abokanan gaban su ne amma da zaran sun ga sun lalace sun kama hanyar shiga jahannama sai ce ainihin namu ne ɗan uwanmu ne iyaye a ƙarsa ido masu mulki a kula a kuma sake nazarin irin abin da ake karantar da yara a makarantu dole a cusa tarbiyya ta addini tare da cewa ana cikin zamanin da waye ke ƙoƙari ya kawo da addini dan adam ya zama shine allan kanshi da kanshi kawai wannan shine fadon da ake ciki mutum ya zama shine wai alpha kuma omega shine farko shine ƙarshe to ina ma da kai kanka idan kana son ka zamanto kai mulhidi ne ba ruwanka da Allah to ai kai kuskure ya kai mulhidi me yasa ba halici kanka da kanka ba ai da kyansa sai ka kanka da kanka tunda yawanci dama kokarin koyi da turawa ne ah to kana bakin fata yi kokari a matsayinka na mulhidi ka nuna ma Allah kafi karfin iyawansa ka zama baturen mana kala ka ta canza ka zama bature ba amerika dan ka koma su sak amma kana bakar fata kana kan wannan kuma ka ce baka yarda da Allah ba ashe ƙarya kake yi tunda baka yi kanka ba yi kokari ka nuna ma Allah kai dan tawaye ne ubangiji na ma canza halitta na zama bature sal yi kokari ka koma ka zamanto kai dan kasan da tattalin arzikin su fi kowanne kyau ne ba za su ma karbe ka ba dan suna ma kallon banzan bazara ne ba kowa bane kai wannan ba karamin tashin hankali bane waɗanda suka ci duniyar ilhadanci a baya ba su kai labari ba <clears throat> tuntuni al'imamu abu hanifata in ba ku misali allah ya abu hanifa rahma wata rani ya taɓa a wasu mutane suka zo suka ce da su so so suna karin a ce allah na ai babu allah kuma suka gaya mu abu hanifa muna so mu yi mujadala da kai ne sai ce abu ne mai sauki ku zo mu yi ja ja ku zo mu yi debate kenan ya kai mai da'awar ilhadi an yi tuntun tuntuni an wuce ba labarin su suna na jahannama Allah ka kare mu da majalisi ya cika abu hanifa ذلك الفقيه البارع da ya zauna sai ya nosa sai majalisi ya cika abu hanifa bai zo ba sai shi wannan mulhidi agnostic free thinker kuma wa ake kiransa sai ce ya malam kama kara sai ce ai wato wani abu ne ya tsaye da ni ina zuwa sai na ga jirgin ruwa cike da kaya jirgin ruwa cike shaƙe makare da kaya jirgin na tafiya akan ruwa amma babu direba da ke kulawa da jirgin jirgin ruwan shi ke tafiya da kanshi ya shiga wannan loko na teku ya gangara can har ya kai inda yake ya kuma sauke kayan shi da kanshi ba wanda ya masa jagoranci karka manta fa a zamani da ba a da technology irin na yau ba, lantana ka ce kana jirgi wanda ba shi da matuki sai shi wannan abokin hiran abu hanifa mulhidin sai shi a ah, ya ma zai yi haka malam wannan magana ya ma zai yi ka ce jirgi a cake shi da kaya ya keta kumfar teku da igiya mai murdawa ta teku sannan ka ce babu wanda sannan ka ce ya sauka lafiya ba zai yi ba sai abuwa ne mai ce ah, ba zai yi ba ce ba zai yi ba ce a ah, to ya kai wawa in dai wannan bai yiwu ba ya za a ce duniya da rikicinta da kayanta da tattalinta da komai ka ce babu mahalicin da ke sarrafa ta a hankalce a shi baka da hankali to kenan <clears throat> duk lokacin da mai barna ko kafirci ya zo hujjoji sun fi dubu sun fi malala gashin doki akwai su da ya kamata a faɗa to sai dai ana wannan ne bawa dole ba ne sai ka da mm, saboda shi ɗan iya riga ya fi tsara kan mutum sai ban da hali yayi sun ce da ka yi kira ga mai rai ne da ya amsa to amma kana kiran gawa ne ya ce da wuta ka hura yau ai ta kunna ta yi bau amma toka kake hurawa sai ta buɗe ma fuska ya ce laƙad asma'ata lau na dai ta hayya walakin la hayata liman tunadi walau na na fakta biha a za'at walakin kunta tanfuhu fin ramadi da wuta ka hura da sai ta kama walakin kunta tanfuhu fin ramadi toka kawai kake ainihin hurawa da haka wannan musiba Allah ya kare 'ya'yan musulmi ya kare mu gaba ɗaya ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ƙarya mu ƙara fahimta ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata to kafin alaran mai karanto mana aya ta nawa ne to zan ɗan yi tsokaci yadda na saba zan koma kan ainihin aya ta ɗari da nawa ne 64 haka ne Allah ya ce inna fi khalq karanto ta sake karanto ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون wannan aya mun riga mun karanta ta mu wuce a baya a kuma za mu dan koma ne mu sake yana daga cikin dama ni tsaro salona da tsari na ko da mun wuce aya muka kalli wani abu da ke bukatan karin bayani sai mu koma kanta Allah ya faɗa a wannan aya inna fi khalqi samawati wal ardi har zuwa ƙarshe Allah ce la ayatin ehin liqaumin yaqilun lalle cikin waɗannan awa da aka ambata inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون aya mai lamba 162 Allah ce akwai ayoyi cikin abin nan guda goma to za mu ɗauki kowane abin nan mu ƙara fito da inda ayar take ba dole bane da faɗe su duka ko da ɗaya mu ɗauki sama ayo, yau ragowar tara ko takwas sa biyu daga baya yanzu aiki na kawai a yanzu wai ce ma aya domin ƙarshe Allah ta'ala ce akwai ayoyi mai ce aya a cikin siyakin ƙur'ani mai girma kalmar aya takan zo zo a ma'anoni guda shida kalmar aya aya aya kan zo a ma'anoni guda shida farko aya takan zo a ƙur'ani tana nufin alamomi kawai tana nufin alama na biyu aya kan zo ana nufin ayoyin ƙur'ani na uku aya kan zo ana nufin mu'jiza miracle na hudu aya kan zo ana nufin abin izina abin da za ka gani ya zama abin lura na biyar aya kan zo a ƙur'ani ana nufin kansa shine aya ɗin na shida aya kan zo amma ana nufin al'amurwan nahayu ga bayaninsu daki-daki ina ne inda aya takan kanzu domin tun da aya ce a ƙarshe Allah ce la ayat to sai ka gano cikin shi din wace ayan Allah yake nufi wannan shi ma babi ne mai matuƙar muhimmanci a ilimin tafsir ilimin alwujuhu wan nazair saboda haka a farko aya takan zo a Qur'ani ana nufin alamomi misali Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba talatin daidai aya mai lamba ashirin inda Allah ya ambaci aya amma ayar tana nufin alama ne kawai domin ya ce wa min ayatihi an khalaqa an khalaqakum min turabin an gane ko Allah shine ya halitto ku yana daga cikin ayoyin Allah ya halitto ku daga me daga turbaya to kaga nan na daga cikin alamomin da ke nuna maka samuwar Allah kaga sai Allah kira shi da suna aya to kenan ashe aya a nan na nufin alama ne wata kamar ka ce signboard ɗaya kenan na biyu akwai irin wannan a cikin suratu shu'ara sura mai lamba 29 afon sura mai lamba 26 aya mai lamba 128 ire su da yawa Allah na cewa atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abathuna wa tattakhidhuna masani'a la'allakum تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين محل الشاهد أتبنون بكل ريء aya. mutanen annabi hud yana ce da su yanzu kwa dinga gina a kowane irin tudu kuna gira aya sai suka ce aya ai alamun wuri da ake wasa daga nan suka ce aya farko adawa suka fara su suka fara gina stadiya da shi ne bi kulli ri'in aya aya ana da nufin alama to kenan amma qur'ani ya kira shi ainihin aya na uku ko in ce na biyu aya kan zo a qur'ani amma tana nufin ayoyin alqur'ani mai girma misali huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu mai ayatu muhkamat hunna ummul kitab a cikin suratu ali imran aya ta bakwai Allah shi ne wanda ya saukar maka da littafi cikinsa akwai ayoyi kaga can ya ce aya nan ma ya ce aya amma da bambanci nan aya ana nufin ayoyin alkur'ani ne mai girma ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil can cikin sura mai lamba goma sha shida aya ɗari da ɗaya suratun nahal idan muka canza aya a bigiran wata aya nan ana nufin aya qur'ani ne kaga ba ta yi kama da a tabnuna bi kullin ayatan ba amma duk aya al'a ce da fata an gane saboda aya takan zo a ma'ana ta biyu ana nufin ayoyin ƙur'ani shi ma irin suna da yawa ba iyakansu ba kenan mahalli na uku aya kan zo a ƙur'ani amma ana nufin mu'jiza misali inda Allah ta'ala ce falamma ja'ahum musa bi ayati ma hadha illa sihru aina Allah ya faɗo wannan a cikin suratul qasas sura mai lamba 28 daidai aya mai lamba 36 lokacin da Musa ya je wa mutanensa da ayoyin kaga aya ya ce malamai suka ce ana nufin mu'jiza ba ya je da sanda ba ba ya je da hannu ba ba ya je da addafadi ba wala yi atayna Musa tis ayatin min ai kaga ayat nan ai nufin mai mu'jizoji ne ashe aya takan zo a Qur'ani amma ana nufin mu'jiza ne sannan kuma misali Allah yana faɗa a cikin suratul kamar. sura mai lamba 54 aya ta biyu Allah na cewa wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ai idan suka ga mu'jiza shine aya nan kenan aya kan zo a mataki na uku anan ana nufin mu'jiza ne araftum sannan na hudu aya kan zo ana nufin wato mala'akarta abin da ya kamata a yi la'akari da shi an gane ko misali a cikin suratu maryam sura mai lamba goma sha tara aya mai lamba ashirin da 21 ai ga a lokacin da mala'ika ya je gunna na maryam ya ce na zo in baki labarin haihuwa ne ta ce ya za a haka sai Allah ce wali na ji'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya ai zaki haihu wannan ɗadan mu mai da shi aya kaga aya ya ce amma ba irin aya ba ne. ba ayan da aka faɗa ba ne yanzu ana nufin me wato abin lura lallai wannan lamari na mu eh, annabi isa akwai fa mala'akarta akwai malorata ciki da fata an gane ko sannan kuma aya kan zo a ƙur'ani ana nufin alƙur'ani ne da kansa ko kuma littattafan da Allah ta'ala ya saukar misali Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 45 suratul jathiyat aya ta ya yasma'u ayatillahi tutla alai thumma yusirru mustakbira zaka iske mai girman kai yana jin ayoyi na ana Malamin suka ce kutubi littattafai na ana karanta masa sannan kuma irin wannan na nan cikin sura mai lamba 23 suratul mu'minun aya mai lamba 100 da ainihin biyar alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadhibu Allah zai tambayi yan wuta ba ayoyi na sun zo ana karanta muku ba qala al-mufassirun alam takun kutubi tutla alaikum littattafai na ana karanta muku to kaga duk wannan kenan sannan kuma wato a gaba ta shida aya kan zo a ƙur'ani ana nufin umarni da hani yi karku yi yi to aya kenan ina dalili bayan Allah ya koro mana bayani tun daga aya ta 143 da ya ce ya yi amanu kutiba alaikum siyam ya dinga zuba dokoki dokoki da ya je aya ta ɗari da 187 sai ce kazalika bayyana Allahu Aya ta hilin nasi la'allahum yattaqun haka Allah ke bayanin ayoyinsa Mana haka ke bayanin umarninsa da kuma haninsa tunda an ce ku yi kaza kar ku yi kaza kenan wannan a cikin ilimin alujuhu wannan nazair ya fito mana da inda muke su to shikenan da Allah ya ambaci waɗannan abubuwa ya ce inna fi khalqi samawati ya lasabto su ƙarshe ce la'atul albab akwai ayoyi ta wani irin aya ake nufi inda zan tambaye ku wacce ayar cikin wannan jere da na karanto mana guda shida ake nufi ababen lura ababen lura mala'akarta ne ai ashe yana nufin wato gaba ta hudu ne da na faɗa domin akwai abin lura inna fi khalqi samawati wal ard har zuwa kace la ayatin sai ce lal bab li qawmi yaqilun ga masu hankali saboda ai mai hankali ke lura ai shi yasa qur'ani ana son a dinga tadabburi a dinga itibari da shi amma kamar da suke cewa ma akthar al ma akthar al ibar wa aqalla al i'tibar ma akthar al ibar wa aqalla wa qalla al i'tibar ga ababen lura da yawa amma lura kuma ta karanci to wannan kenan to sannan kuma sai mu je zuwa ga abu na farko cikin waɗannan ayoyin Allah ya ce inna fi khalqis samawati lalle cikin halitta to mu tsaya cikin mu ɗauki sama ita kaɗai a matsayin aya sauran za su zo kila lokaci lokaci insha Allah ta'ala inna fi khalqis samawati lalle cikin halittar sama halittar sama la ilaha illallah Allah ya ce a wani wuri ko da dai ya haɗa ne ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas wallahi halittar sama da ƙasa inda abin ka ce wanne yafi wahala ne ubangiji ba wani baka ce da shi sahalun asal gun ubangiji amma a tunanin mutane wanne zai fi wahala halittar sama ko ƙasa ko mutane to nan kaga aya ce to Allah ta'ala ce khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha a cikin sura mai lamba 31 aya ta goma daidai Allah ya halicci sama ba tare da tokare kare ba ba tare da fila da ke ba ta kariya ba tarawunaha ai kuna gani ai ba gashi nan kuna gani ba khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha ai Allah ya halicci ainihin sammai ba tare da abin da ya tokare sammai ba ta rauna ba kuna gani ba ai ba abin dabo ba ne to kaga wannan ba karamar aya ba ce babbar aya ce kalli sama Allah ce na halicci sama ban sa mata fila ba ba ta da abin da rike ta ba ta da support gashi nan kuna gani kaga wannan aya ce babba nan ya kuma faɗa a cikin wato ainihin suratul Zariya, sura mai lamba 51 aya mai lamba 47 ce was-samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusi'un sama ga ta nan mun gina ta bi aidin da wani irin ƙarfi ya Allah wa inna lamusi'un muke faɗaɗawa na'am sama ta isa mai ƙarfin gaske yana daga cikin ayan sama lokacin da a 1945 muka koma tarihi lokacin da aka ragargaji birane guda biyu na japan hiroshima da nagasaki lokacin yakin duniya na biyu an ce bam ɗin da aka jefa wato atomic bam na wannan lokacin cikin ƙasa da minti 25 mutum wajen wato 25 sun mutu tun tashi daga aiki fiye da haka kuma 'ya'yansu da jikokin sun gamu da cututtuka na abin da ake kira radioactive fallout na abin da ya faru duk da rugujin makamin nukiliyan amma ba ke keta samaniya ba ba ke keta samaniya ba duk girman bam bam bam ba su keta samaniya ba saboda wanda ta ce wasu banaina habi aidin da wani irin ƙarfi kuma ya sake faɗa cewa banai na faɓakon saba'an shidada mu muka gina a birbishinku wato a saman samanku ne bakwainin sama masu ƙarfin gaske za ka samu nan cikin sura mai lamba 78 suratu na ba'i aya mai lamba biyu. ashe sama na da ƙarfi to wannan ƙarfin nata ba ƙaramar alama ba ce haka duk wannan abu ne mai baka mamaki game da sha'anin sama sannan allah ta'ala ya ce inda za ka karanto mana tun daga aya ta uku karanto mana buji allazi khalaqa saba samawatin na'am allazi khalaqa saba samawatin tibaqa mhm. ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut hmm. farji'i al hal tara min ka gani ko? Allah shi ne allazi khalaqa saba samawatin tibaqa Mata tara fi ramani min tafawut Allahu akbar Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai tibaka ɗaya kan ɗaya kuma baka ganin zobawa shine tafawut babu zobawa a ce kai yau annan bai kyau ba ai ya zoba nan dukkanin su ɗaya ne sama level suka yi ɗaya bai zo shine sai kuma yace ce me farjil basara hal sai Allah ta'ala ce kaga daga idanunka kalle ta da kyau hal tara min futur kaga wata buliya a sama ya kai mai ganin kwakwaf ina mai ilimin meteorology da sciences na space outer space Allah ce ka sake dubawa kaga a samaniya kaga zobawa kaga discrepancy kaga sabani kaga wani da ke bukata a masa faci kai naka ginin da kai rufinka da kai mai kyau da pop ɗinka kana masa faci to ga pop allah na misali ya rufe mu hal tara min fitur ya ce ka sake kallo البصر كرتين albasar إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Allah ce ka sake dai sake dubawa da kyau kama murje idanunka da kyau ka sake dubawa idanunka zai dawo maka a gajiye ba za ka taɓa ganin kasa ba game da halittar Allah kai lallai halittar sama in ka tsaya ya ishe ka to yan uwa mun ɗauki wannan ayar ɗaya Tana dama ayoyi ne wajen guda goma ba kuma shi ne karatunmu na yau ba kuma amma shi ne. saboda mukan koma baya mu ɗauko abin nan a tsarinmu na tafsiri tun a baya har ma in mun ƙare mukan ce muna da jelar raƙumi sai mu ɗauko tarihin sahabi ɗaya musa za mu ci gaba da shi insha allahu la'alla daga gobe saboda ƙara fito da jaruntakar sahabai da matsayinsu da ƙimarsu akwai bashi a kanmu mu karanta tarihinsu mu to wannan cikin awin kenan mun ji guda ɗaya za mu ɗora da yardan Allah lokaci na gaba baƙara ka karanto mana ayar to bismillah وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار آية ملمبر ري da 67 wa qala alladhina tubi'u ko taba'una ittaba'u waɗanda suka bi ai kaga mutum biyu ne istabarra alladhina tubi'u min alladhina mai ittaba'u to waɗanda suka bi manya da suka halakar da su tun da ganin manyan sun yi baran-baran da su sun ce ba mu ba ku to a wannan rana wa qala ladina taba'u waɗanda suka bi talakawa da suka bi manya da suka batar da su to ga lokacin dama a lokacin suna cewa lau anna lana karratan kash ina ma da muna da wato maimaici na rayuwa shine karra ina ma Allah zai mai da mu duniya lau suka ce mai harfu limtina lilimtina harfu limtina il jawabi limtina ishar harafin da ke nuna maka amsa ba ta samu ba don sharaɗi bai samu ba domin lau suka ce da za mu koma ta ba zai yi don ana lahira yanzu ana lahira kenan condition na dawowa shine su danto ba zai yi ba da sun dawo da sai su yi baran-baran da su to ba zai yi ba da aka suke kiran wannan harafi harfu il jawabi limtina ishar da muna da wato maimaici na rayuwa fa na natabarra minhum kama tabarra minna mu ma mu yi baran-baran da su kaga an kaji an ce baran-baran la'alla ba washe daga bara ya samu baran-baran ko eh wallahi da sai mu yi baran-baran da su yanda su ma tabarra'u minna suka yi baran-baran da mu a yau Allah ya ce yurihim Allahu a'malahum hasaratan alaihim tankar haka ne Allah ke nuna musu rubushi rubushi shine lalacewar sakamako da suka samu taɓarɓarewa ya nuna musu wato ainihin rubushin aikinsu a matsayin takaici da baƙin ciki a kansu kuma wa mahun bi kharijin minan nar ba masu fita daga wuta bane za su dawoma a ciki babu fita na uzubin minan nar to kaga sakamakon bin abu ne da haka musamman muna kira ga ina ƙara mamaitawa masu bin rudin duniya yan ilhadi yan wane ne wane ne yan gashinan hanyoyi na banza iri-iri yan satanism scientology freemasonry yanayi gasanin sani an gane ko illuminati da sauransu misali kuma da hankali abubuwa ne na shaɗan da ke fisgar kwakwalwar yaro ka je ka karanta wani turanci rikitacce baka san kan shi ba turancin bai ma zauna maka wata ko ka je ka rudo addinin ka baka karanta shi ba duniya ba ta san da can musu ma san da kai ba to za a waye garan lahira wallahi mutum ya yi irin wannan ya ce wallahi ka cuce ne ka yaudare ne to shi ne lokacin da za a ga allazina taba'u su ma za su yi barabbar ci gaba malam إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce ya ku mutane nan kaga kira ne ga dukkanin duniya ya ayyuhan nasu shi sa mun sha faɗa cewa suratul baqara tare da madaniya ce a kuma surori na madina yawanci na daga cikin ɗabi'unsu za ga sukan yi tasdirin nida'i ne da imani ya allazina amanu dalili saboda yani al'ahadul madani ahadun ma'amurun wa mu'ammarun bil iman da haka zaka iske asrul madaniya suna dauke da tabi'a na addressing din mutane da imani yawanci surorin makka ne ke ainihin wato ambaci ayyuhan nas annas to amma kuma yau ai ba duk doka bace take gaba daya ai akwai abin da suke kira al-istisna'at kowace ka'ida tana da istisna'at dinta misali muna kiran su exceptional cases tare da haka shi yasa kake da misali ya ayyuhan nas a cikin suratu al-baqara misali a wannan wurin misali can idan ka wuce aya ta 20 ya ayyuhan nasu ubudu rabbako an gane ko suratu an-nisa ai madaniya ce amma da mai tafara ya yi hannas arabtum sura mai lamba 49 al-hujurat ai madaniya ce amma akwai hannas ya yi hannas inna khalaqnakum min dhikrin untha to nan Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fi lardi halalan tayyiba ku ci daga abin da ke ban ƙasa a matsayin halal mai daɗi an yarje muku wala tattabi'u khutuwat shaitan kar ku bi khutuwat hanyoyi na bata na shaitan shine khutuwat innahu lakum adu mubin lalle shaitan ya tabbata gare ku abokin gaba ne wanda baya ɓoye gabansa wanda Allah ya gaya maka abokin gabanka ne ai baka rike shi masoyi ba kwai inna shaitana lakum fattahi zuhu aduwa innama huli hizbahu liyakunu min ashabi sa'id cikin suratu fatir sura mai lamba 35 aya mai lamba nawa aya mai lamba 6 innama ya'murukum bisu shi fa shaitan fa kaga tsaya ka ji ma kawai abin da yake yi shi business dinsa kawai la'anan nan ya'murukum bisu yana umartan ku ne da mummuna abu kalmar aso duk abin da yake muni ke da muni to shi dan haka yake so wal da alfasha suka ce alfasha kullu munkarin fahusha duk mummuna aikin da yayi muni har kowa ya gane muninsa shi yasa zina ai kiranta alfasha sata alfasha ne liwati alfasha da sauransu misali mafi girman alfasha babu irin shirka ai araftum wa an taqulu ala allahi ma la yana ziga ku ne kuke faɗin abin da ba ku da ilimi akan shi game da Allah na'am Wa قيل ƙila اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا irin waɗanda mutane idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar ƙalu sai su ce bal'a'a nattabi'u ma ko ma alfaina alaihi aba'ana mu za mu bi abin da ma alfaina kalmar alfa shine waje da kenan ko adraka ma adrakna alaihi ana Ina eh mu za mu bi abin da muka tadda iyayenmu a kai ne kawai wato inna wajadna abana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun mu mun tadda iyayenmu akan wani salo na rayuwa ko muna nan akai ba za mu fasa ba sai Allah ya ce a ah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun koda iyayen nasu ba su da hankali ba su hankaltar komai ba su da shiriya duk da haka za su ci gaba da bin su a makance na'am عن الوقت نعم تو ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء جاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا aya mai lamba 171 kenan Allah ce misalin waɗanda suka kafirce kamar misalin wanda ke yin kururuwa ne ga abin da baya ji illa wannan kira ɗin kawa da kuma yi kuwa ɗin an gane ko Sun mun sun zamanto kurame bukumun bebaye umyum makafi fahum la kilon kenan ba su da hankali yanzu misali don mutumin da ya je samu akuya yana kai rago kai rago za a yanka ka ba za ka gudu ba to sai ga da shi da ragon wane ne wa wannan eh to wannan shi yau ya gane ragon ai shi rago ne kace to misalin masu kiran gumaka kenan kamar wanda ke kiran wanda yake ba ma ya ji illa kiran da kai da ihun kawai to ba su da hankali muna da sauran lokaci to shi kenan la'alla za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci akwai dan uwa wanda ba shi da lafiya Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya tada kafaɗarsa Eh, haka dukkanin marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah Allah Allah musamman a wannan lokaci Allah ka ji kansu Allah ka kare mu daga wannan annoba Allah ka yaye mana ita Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun koma zuwa gare ka muna tawassuli ya ubangiji da wannan ibada da muke a watan azumin Ramadan Allah ka yaye mana wannan musiba Allah ka yaye mana wannan musiba Allah ka yaye mana musiba Allah ka sa ya zama alkhairi gare mu Allah ka sa wannan annoba ta zama alkhairi ga al'ummar Annabi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ba dan halin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya